wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullah yau yammati ne na asabar as takwas ko kuma tara kamar yadda wasu ke faɗa ga ainihin watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 kenan daidai da ɗaya ga ainihin watan sha ɗaya miladiya 2014 muna karatun alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitabul aziz a inda mun shigo kitabu salati littafin sallah inda aka yi bayani akan hukuncin sallah da wanda ta wajaba a kansa da matsayinta a musulunci da kuma bayanin lokutan sallah za mu tashi a inda malam yake cewa istihbabu tabakiri bil asari wato shafi na 84 kenan a wannan istihbabu at-tabakiri bil asari mustahabi ne ana son at-tabakir bil asari wato ayi sallar la'asar da wuri-wuri shine tabkir mubakkiran ayi ta da wuri lokacin ta na shiga kada a jinkirta ta kamar yadda muka faɗi lokacinta shine lokacin da rana ta kai tsayin komai guda biyu lokacin da rana ta ninka biyu ga tsayin komai to la'asar ta shiga to a daidai lokacin ake so a yi salar la'asar kar a bari rana ta yi ƙasa ko hata fara jaja-jaja ta yadda tana neman faduwa to wannan ana so Habi ne an anasin radiyallahu anhu an karbo daga anas allah ya dare shi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusallil asara ya kasance yana sallatar la'asar wa shamsu murtafi'a a daidai lokacin da rana tana can sama dage ma'ana ba ta yi ƙasa ba tana nan a samanta ta yadda in ka ɗaga idon za ka ji ta a goshinka lokacin da al'asar ta shiga hayya da sauran ranta da sauran zafinta da sauran ranta ba kamar yadda za ka iya ƙura mata ido sosai ba kaga yana yin ta da wuri kenan fa zahabu zahibu ilal awali mai tafiya unguwa sai ya tafi unguwa zuwa har al'awali al'awali can bayan garin madina ne wato kamar ka ce ne yanzu misali ka yi sallah ko a nan tarauni sai ka tafi can ɗalladi na sidi to ɗalladi na sidi ba a tafiyar mota ko mashin ko keke ba a yanzu cewa ka ce mai tafiya unguwa ƙila a ƙasa ko a kan ɗan jakinsa yana tafiya a hankali zai da yi tafiya mai nisa ko ya tafi har zuwa 'yar gaya misali can bayan garin madina sosai shine al'awali yani amakin bina wahil madina ma'arufa a can kasa ce wasu gurare ne a can sassanin bayan garin madina ma'arufa sanannen guri ne a wancan lokaci shine ake kira al'awali su wanda suke jin magana a lokacin sun san gurin sun san unguwar sun san bayan garin to mai tafiya unguwa sai tafi haccan a tafiya irin ta da. wa shamsu murtafi'a kuma rana har yanzu tana nan a daginta ba ta yi ƙasa can kamar za ta faɗi ba ma'ana tana nan a samanta za a kalle ta wato dai lokaci na shiga sai al'ayi la'asar yanzu in ka kalli lokacin da rana za ta yi misalinka daidai duk inda uku da ishirin ta yi wallahi za ka ga misalinka ya yi daidai biyu har zuwa da rabi kamata yi da rabi daidai ma'anta da sallah uku da rabi za ga lokaci ya gama shiga to shi sa kuma sai ga yanzu a magariba dandanan da an ce shi da ta yi lokaci ya ma'ana ta sake tsukewa so da haka yanzu la'asar ta matso sosan gaske in ka kalli rana uku da ishirin da ishirin da biyar misalin kabi ya gama shiga ko ina rana ta gama sauka to ya kamata a ce a yi ta daidai lokacin a ce uku da rabi ma'anta da sallah domin ana yi duk inda fa biyar ta yi to wato duk inda hudu ta yi to sauran awa biyu fa kina ayi magariba tsakanin la'asar da magariba kaga idan kuka yi sallah hudu yanzu to awa biyu ne kacal za a yi sai magariba ta shiga wanda kuma alal akalli ya kamata a samu awa uku kafin ta to sau da haka ana so a yi ta da wuri ba cewa aka can an yi ta hudu ko hudu da rabi ba te ba a tana nan a cikin lokaci amma yana maganan mustahabi ne an so a yi ta a da wuri a farkon lokacinta tun rana tana samanta ba ta yi ƙasa ba ismu man fatathu salatu la'asari laifi da zanubin wanda sallar la'asar ta kubce masa ina ma'ana ta kubce masa ba wai ya rasa jam'i ba a'a in mutum ya rasa jam'i saboda wani uzuri ko wani dalilin to ba shi ake nufi ba tare da cewa samun jam'i abu ne muhimmi amma sai wasu dalilai suka sa ba wani dalili na shari'a sai baka yi la'asar ba kawai ka daga kai sai ka ga rana ta yi jajajir tana neman faduwa kafin ma ka je ka yi alwala ka yi mai rana ta faɗi kaga ta kubce ma kenan tunda an gaya maka har zuwa rana ta faɗi duk lokacin la'asar ne tana faɗuwa la'asar ta kubce ma baka yi ta akan lokaci ba to zunubi ne babba kuma mun yi magana cewa ita ce sallah ta tsakiya sai baka kiyaye ta ba babu uzuri ba wani dalili a shari'a sai ta kubce maka dalilin da zai sa sallah ta kubce mutum a shari'ance menene shi malamai suka ce dalilin da zai sa sallah ta kubce ma a shari'ance wanda har lokacinta ya fita to gaskiya bai wuce dalili biyu ba sai da in an samu wani a zamanance dangane da wani babban sababi to ya iya zama sababi misali dalili na farko idan to mantawa kai ka ɗauka ma kai dan wani lokaci za ka yi tsintar kanka haka ko ka dawo daga tafiya ko daga wani guri sai ka zata ka yi sallah ka manta sai da wata munasaba ta sa'a ah, ai ko ban yi la'asar ba ko ban yi sallah kaza ba ga har lokacin ta ya wuce saboda dan baka saba barin ta bane yasa har ka manta saboda ka dauka ko kai to wannan zai iya yi yiwa annabi yace wanda ya manta man nasiya salata auna ma an ha faɗi dalili na biyu ko kuma bacci ne ya ɗauke ka baka sani ba bacci ya kwashe ka ba wai a bisa san ranka kana ganin la'asar ta kusa sai ka kwanta ba a baka san lokacin da ya dauke ka ba baka farka ba sai lokacin da kawai kaga rana ta faɗi kana farka ka ji ana kiran sallar magariba kuma baka yi la'asar ba ko kana farka sai ka ji har rana ta fito baka yi asuba ba ko ba wai sakaci bane bacci ne ya dauke ka ba ka saba ba ba ba bisa san ranka ba wannan a shari'a uzuri ne ba za a ce kana da zunubi ba sannan idan kuma a zamanance wani sababi ya sa ko da hankalinka yana jikinka sai aka zo za a yi maka wani aiki a asibiti hankalinka na jikinka sai wani sababi ya sa za a yi maka wani aikin da suka ce ka yi haƙuri da sallar bari su ƙarasa baka yi alwala ba baka yi taimama ba dama sai ya zanto an shiga halin wani aiki da ake maka kuma ba dama a tsaya sai an gama amma da hankalinka a jikinka to in suka ce ba a so ne ka yi wani motsi ka tsaya tukuna sai an gama har magari ba kai ka ba a gama to wannan wasu malamai suka ce zai iya zama uzuri tunda ba ka da nutsuwar da koda a kwancan ne za ka yi sallah sun baka wani ayyuka da suka ce ka riƙa yi za a yi maka wani aiki a matsayin likitoci ne a kanka kuma amma da hankalinka kana gani a nema kana ganin duk wanda ke kanka sai da dama sharaɗin sallah da hankali a jikinka to dole sai ka yi sallah inda hankali a jikinka inda wani uzuri makamancin wannan zai iya zama uzuri amma haka kawai ba daidai ba ne mutum ya tsaya lokacin sallah ya wuce to ballantana kuma a ce la'asar ce shine sama malam ya kawo ta saboda ita laifinta ya fi girma an ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri kaga wanda salal asr take kubce mishi ka annama witira ahalahu wa malahu kamar yayi asarar ya tauye dukiyarsa ne da iyalansa wato kamar iyalansa kakaf sun mutu ne dukiyarsa gaba ɗaya ta tafi ta yi asararsa witira ko daga wato na ƙasa ne witira imamu maliku ya rawaita hadisin a cikin muwadda bi ma'ana na ƙasa ahalahu wa malahu ya rasa dukiyarsa ya rasa iyalansa duk sun na ƙasa sun tawaya haka ainihin hukuncinsa ya kamata ya kasance wato hasarar ta kai wannan a wata ruwaya kuma zarkaji daga buraida ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce man taraka salatal asari wanda ya balla asar har lokacin ta ya fita faqad habita amaluhu aikinsa ya ɓaci to aikinsa ya ɓaci sayo ɗaya ya ce ba za a ce kamar ya yi ridda ba don wanda ya ridda ne sai a ce aikinsa kakkaf ya rushe na rayuwarsa gabaki ɗaya in ya da musulunci sai ya sake sabon gini to shi aikinsa ya ɓata wasu suka ce na wannan yinin aikin yinin da ya a wannan rana duk ibada da ya a wannan yini ladansa ya ɓaci ba za a ce sai ya rama sallolin baya ba ibadarsa ta ɓaci ba amma aikin winin gaba ɗaya suka ce ya ɓaci duk ladan da ya iba na wannan yinin to ya rubuce saboda ya rasa sallar asar. wato ta kubce mishi ya yi ta ba a lokaci ba to kaga ko ba komai dai wannan yana nuna girman zunubi sosai to da haka gaskiya Allah yana da haƙi a kanmu ya halice mu don mu bauta mishi ba daidai ba ne mu riƙa wasa da abin da ya halice mu dominsa kuma ba uziri ba dalili ka ci abincin Allah ka sha ruwan Allah ka yi tafiya kan shimfiɗar Allah ka shaƙi iskar Allah amma rana amma wata amma komai don ka yi wannan kame da kuma 'yan kwallo suke yin magariba ta yi ana kiran sallah ba su tashi ba sannan an tashin a zuwa wata kudu ba ta kot sai ya tara su ya misa kudu ba har ka ga isha ta kusa shigowa sannan ya to ce sai ya je gida ya yi wanka ya cire wannan kayan an yi kadan sai ga kira isha to da Allah wani uzuri zai gaya Allah shi ba shi da uziri. da haka yana ganin magariba ta yi kowane irin mat ake a a tsaye da shi haƙƙin Allah ya zo sai a ce a dakatar har za a iya zuwa a shirya a yi wanka sannan a shiga magariban ta wannan wajibi ne in ba haka babal din ta zama haram kina in kuma an zo ana cewa bal haram ne ka ta ba haram ce amma ga halin da kake to ta zama haram in halinka haka yake amma in ka kiyaye waɗannan dokokin Allah to ba wanda zai ce ma buga bal din ya zama haram tunda za ta shagaltar da kai daga ambatan Allah ismu man akharaha to sai kuma laifin wanda yake jinkirta ta ba za a yi ta a farkon lokaci ba ilal ispirari sai an kai ta ispirari me ispirari shine rana ta yi jajajir ta yi fatsi-fatsi ta yi yalo-yalo saura bai wuce 'yan mintuna kaɗan ba ma ta shiga faduwa shi a lokacin da ya kalli rana ai saura bai wuce ma minti goma ta faɗi ba a lokacin zai je la'asar to ta shiga ispirari yana hango ta ta yi jajajir ta fara ƙasa za ta limi sannan ya ce bari ya je ya yi to shi ma na akwai zinifi ko da ba ta faɗin ba an anasin ƙala samitu rasulallah sallallahu alaihi salama ya kul annabi ya ce tilka salatul munafiki wannan ita ce sallan munafiki kenan sallan munafikai kenan ya jalisu zaka gaishi ya zauna yana hira ba abin da yake yi yarqubu shamsa yana ta jiran rana tana ta tafiya yana jiranta yana jiranta hatta idza kanat baina qarnai ash-shaytan sai lokacin da dabda ta kasance a tsakanin kahon shaytan guda biyu ina ma'anar kahon shaytan guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan rana ta tashi fitowa tana fitowa a tsakanin kahon shaytan guda biyu wato ka kaddara kamar kahon shedan ne yayi cycle haka yana jikinsa to rana ta tsakiyar kahon shedan din take fitowa na fata mun gane sai ta fito ta gurin in za ta faɗi ma tana faɗuwa ne ta tsakanin kahon shedan shi yasa annabi ya ce dab da lokacin da za ta fito da dab da lokacin da take shirin faduwa da dab da lokacin da take tsakiya kada ma ku yi nafila a lokacin domin a lokacin masu bauta mata suke mata sujjada to kar ku yi kama da masu bautar rana a daidai lokacin to shi sa annabi yake cewa fa innaha tatlu'u baina qarnayyi shaytan tana fitowa tsakanin kahun shaytan tana faduwa tsakanin kahun shaytan to sai mutum ya jira ta shiga daidai santar kahun shaidan din nan kenan za ta faɗi kama sai ya maza ya miƙe fana ƙara ha arba'an sai ya je caccaka ta kamar cakon tsuntsu <clears throat> guda hudu la yazkurullaha illa qalila haka munafiki yake baya ambatan Allah sai dan kaɗan irin sallar su kenan kar ma a ce bai yi bane zai je ma zai caccaka ta shine fa na qaraha wato na qaraha na dik irin yadda zakara yake cakar abu zai ma zai je yi ta cikin yan sakwanni to wannan laifi ne kuma kaga annabi ya siffanta shi da munafiki istihbabu ta'jilil maghribi wa karahatu ta'khiriha lalle mustahabi ne ana son gaggauta magariba ita kuma lokacin ta yi a yi ta kar a jinkirta wa karahatu ta'khiruha kar wato an karahanta makaruhi ne jinkirta ta kar a bari sai duhu ya shiga sau da ka lokacin ta yi kawai a yi ta an uqbata ibn amir radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace la tazalu ummati bi al'ummata ba za ta gushe ba tana tare da alkhairi tana cikin alkhairi sharri zai yi karanci a tare da ita au ko kuma mai ruwa ya cewa yayi la tazalu ummati alal fitra al'ummata ba za ta gushe ba akan fidira tana tafiya akan doron tsarin da Allah ya ce ta tafi a kai. amma da sharaɗi malam yu akhirul maghariba matakar ba sa jinkirta magariba hatta tashtabikan nujumu sai taurari sun fara harhaduwa sana'a ce za a yi ta wato duhu ya fara shiga a sama ta fara duhu an fara ganin ma taurari sun fara fitowa sana'a ce za a zo a yi sallar magariba to wannan ishara ce zuwa ga lokacin sallar yahudawa ne lokacin shan ruwan yahudawa ne ji annabi to haka 'yan shi amma kuma lokacin sallar su kenan lokacin shan ruwan su kenan da hakan kana tare da sun kana azumi to su azumin su sai taurari sun fara fitowa irin azumin yahudawa dama kuma addinin shi an yahudanci to sai kuma suka sake haduwa a gudu wa an salamata bin al an karbo hadisi daga salamatu ɗan akwa salamatu ɗan akwa wato wannan wani mutumin ƙauye ne kiwo yake a can dokar daji saboda haka yana cikin kiwo sai wani zaki ya zo ya yi ɗaya a ciki ya manne a guje ya rika bin wannan zakin sai da ya kwaci kayansa sai zakin ya tsaya ya ce haba ba Allah dan na ɗauki tinkiya ɗaya tak shine zaka zo ka kwata baka san irin yunwa da nake ji ba sai ya tsaya ya ce la abin mamaki dama zaki na magana dabba tana magana sai ce aka ne abin mamaki ga muhammadu can ya zo da musulunci da wahayi daga sama yana wa'azi kai kana nan dokar daji kana ta kiwo aka ne abin mamaki wallahi sai ya ruga a guje hu madina ya zai samu manzo Allah yake gaya mishi sai manzo Allah ya tara mutane ce ka hau ka yi wa mutane bayani yayi wa mutane bayani ga abin da ya ji daga wannan zaki sai manzo Allah ce to alkiyama ba za ta tashi ba sai dabbobi sun yi magana irin yadda wannan mutum ya ji magana su sai manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari ya ce wata rana ma wani mutum yana kiwo wato ya ɗoro wa saniyarsa kaya wanda ya fi ƙarfinta kuma yana zane ta hadisin na cikin bukhari a cikin kitabu fada'ilu sahaba babun falalar abubakar da umar allahu akbar sai manzala ya ce saniyan nan ga duka ga kaya sai ta waiwayo ta kalli mai dukan nan nata ta ce ba an allah ni ba a halitta ni domin wannan ba <laughs> ba a halitta ni domin wannan ba sahabbai ma suka rike baki suka ce bakaratun ta takallamu ya rasulullah yanzu saniya tana magana yace kwarai ni na imani da haka abubakar da umar ma sun yi imani da haka abu huraira yace wallahi abubakar da umar ba sa gure amma annabi ya ari bakin su ya musu magana yace lalle abubakar da umar ma sun yarda ma'ana da za su ji wannan magana ko dautin ba za su yi ba sun amince to shine ya rawaito wannan hadisin salamatu bin al-aqwa radiyallahu anhu ah, zakar maboli da dadewa wallahi wani har ya dauki shirin yake ba da labari wani ne shi ma ya biyo mage ya ritsa ta ya bi ta nan ya bi ta nan ya bi ta gurin da kuma ba za ta fita ba ya zo zai doka mata sai ta ce wayo Allah <laughs> ta yi magana sai da aka ɗauki shirin aka sashi a jakar magori a rediyon kaduna wallahi to shine har aka hira da wani malami yake ta dama annabi ya ce ai dabbobi ba za su yi magana kafin duniya ta tashi to wasu kuma suna sai suka yi tawilin hadisin amma malaman hadisi suka ce wannan ba dai bane saboda hadisin annabi ba a yi masa tawili kuma ga karina da zai saka fahimce ta tawilin da suke sai ce wai ai hadisin sahihi ne ya inganta amma ana nufin talabijin da rediyo ai kamar dabbobi ne suke magana ka a haba ga abin da ya faru tun a farko salamata dan akwa ya ji magana kuma annabi ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai sun yi magana a ce wayar rediyo ne wai talabijin ne ai gashi nan kamar ainihin dabba ce amma tana magana to san wannan ba haka bane wasu kuma su wai kamar irin da gidajen su ne ga wasu dabbobi nan da ake tarbiyyar su yadda tura suke tarbiyyar kare ko biri da sauransu ga ana bashi umarni ana kaza ana kaza wannan duka malamai suka ce magana ce ta haƙiƙa tun da annabi ya faɗa to a bashi a haka to salamatu ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana yusallil maghriba manzan Allah ya kasance yana sallatar maghriba iza gharabati shamsu da zarar rana ta faɗi wata warat bil hijabi ta ɓuya a bayan hijabi warat ta ɓuya kenan kamar yadda Allah ke cewa ya tawara min alƙaumi min su ima bushirabi ya tawara yana ɓuya tana ɓuya shi kenan sai a yi sallar magariba babu ta akhiril isha sai kuma isha ita kuma an so a jinkirta ta kaga wannan shari'a kenan ita take faɗin me ya kamata ba kai ne zaka ce na ga ya dace a yi kaza ita isha an so a jinkirta ta to cewa an so tare da cewa ana so a yi sallar jam'i da za a samu waɗansu mutane ko a masallacinsu su sun gamsu sun yadda za su iya in suka ce mu mun kafe masallacinmu karfe goma za a riƙa yin sallar isha Ya yi karfe goma za a rika yi ko su ce goma za a kira a tayar da kwata ko da kaza yi ma'ana an jinkirta ta kenan ko alal akalli su ce sai tara kullum sai tara za a yi sallar isha to wannan sun yi ma mustahabi ba wanda zai ce dambe matukar wanda suke sallah gurin sun gamsu sun ga za su iya kiyaye lokacin ba wanda bacci zai kwashe shi suna ganin suna da harkokinsu da suke sai sai tara za su riƙe ko tara da rabi ko goma da sun gama kowa ya tafi gida wannan ya halatta su jinkirta isha to da haka ita ana son ma jinkirta ta malam ta kun mashakwa matukar ba za a samu wani tsanani da kunci ga mutane ba amma za a samu kunci kamar masallacin irin wannan ne na bakin hanya mutane na tsayawa su yi sallah in ka zo ka ce ai sai tara za a yi ko sai goma kaga sai dai ya wuce tunda ba zai jira wa yana da gurin da zai je kuma kila ya taso da kasuwa gida zai tafi amma ya san cewa kila in lokaci yi za a yi to zai tsaya yi an aisha ta kalat an karbo daga aisha ta ce a taman nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan lokacin lokaci a lugar larabci an rarraba shi suna-suna wannan lokacin da kaji karfe tara da rabi karfe goma goma da rabi laraba suna kiransa al'atama sunan lokacin al'atama na fata an gane rana na faduwa sunan lokacin al-maghrib wato gurubin shamsi in an yi dan kara gaba a ce an shiga shafaki ga alamar wannan jaje-jaje ya bayyana rana na wato wannan shafaki na buya an shiga waktul isha sunan lokacin al-isha sunan lokaci ne ba wai sunan sallar bane sai dai a ce salatul isha'i a danganta sallar ga wannan lokaci tara goma na yi an shiga al'atama daga nan kuma ana cikin dare wato tsakiyar dare sai an zo karfe hudu na dare kafin asuba da kamar awa ɗaya. Suna lokacin as-sahar as-sahar wa bil ashari hum yastaghfiruna wal mustaghfiruna bil ashar kafin alfijir ke to alfijir na ke towa kuma an shiga alfajir kenan ana yin sallar asba kafin rana ta fito to an shiga bukura suna lokacin bukura bukura amma rana ba ta fito ba sannan a cikin bukura din akwai al-isfirari bisinin wato gari ya yi sha sai a ce asfara wasu buhi idan asfara na rantsi Allah ya ce da asuba idan asfara in gari ya yi sha kenan rana na ta fitowa an tsadago an shiga duha walaha hantsi daga nan har zuwa sha biyu dab da sha biyu sha biyu na zuwa rana ta yi tsakiya kenan sai a ce an shiga zahira waktu zahira a zahira sha biyun rana ana gotawa kuma an shiga az-zuhur sannan daga fitowar alfijir din nan zuwa zahira din nan to ana cikin gabaki ɗaya wannan yinin ana cikin guduwa kenan guduwa rana na gotawa an shiga al'ashiyu yammacin yini sannan zuhur ne har zuwa lokacin al'asar ana yin la'asar an shiga asil asil bukuratan wa asila da ake cewa asil to kowane lokaci da lokacinsa to da kan aka ce a ataman nabiyu sallallahu alaihi wasallam a atama annabi ya kai lokacin atima kenan ya jinkirta sallar asar har wajen goma za ta laila wani dare ya ƙi fitowa har wajen goma ana ta jira sallar isha na sallar isha hatta zahaba ammatul laili har galibin dare ma sai da ya fara tafiya wato ka iya cewa ma wajen sha ɗaya wa hatta na ma'ahalul masjidi har mutanen masallaci masu jiran sallah sun fara bacci sun makaraja can sai gashi nan ya fito alaihi salatu wassalam fa salla ya zo ya salla da mutane fa kala sai ce innahu innahu lawaqatuha wallahi wannan shine lokacin da ya kamata lokacinta laula an ashuka ala ummati ba dan dai zan takura wa al'ummata ba wannan shine cikakken lokacin nata me hikima zaka zo ka ji mala ya ce karahatun naumi kablaha makaruhi ne a yi bacci kuma kafin ta koda za a jinkirta ta kar a yi bacci kafin sallar isha kar ya zanta so an zo an tashe ka an ce lokacin isha ya yi don za ka tashi ka je ka yi ta cikin kasala ba daɗi ba za ta yi ma daɗi ba tun da bacci bai yi nauyi ba bai yi nisa ba saboda haka kanka ya yi nauyi sosai ba za ka ji wankewar kai ba sosai sai ya zanto karka yadda bacci ya dauke kan makaruhi ne wal hadith ba'daha hira kuma a bayanta makaruhi ne ba a so li maslaha in ba wata maslaha mai ma'ana ba kamar karatu ake yi ko kuna da aji a lokacin ko wani lesson ko wani kasuwanci wanda ya zama lokacin da ake yin sa kenan dole zaka kai goma sha ɗaya a ainihin shagon ka ba yadda za ka yi eh? ba zuwa majalisar hira <laughs> kawai mutum ya ce hira zai je yi to kaga na kuma wanda zai tafi gurin sabon Allah shi kuma a daidai lokacin an yi isha kuma ya tafi gurin sabo an abi barzata radiyallahu anhu abi barza yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yakrahu an-nawma qabla isha annabi yaki makaruhi ne baya son yin bacci kafin isha wal haditha ba'daha da kuma hira a bayanta kenan shi sa ake so a jinkirta din dan kana gama sai dai ka shiga gida kawai kai bacci in ba wani muhimmin abu za kai ba to amma yanzu ka ce wai ka kwanta karfe goma wani ma sai mamaki goma har ka yi bacci wai shi yana ka'ida ne sai an je sha biyun nan an yi hira an yi menene wai sannan ya yi bacci wani ma sai ce sha biyu ma ta masa kaɗan to wanda ya kwanta bayan sha biyu ya za a iya tashi karfe uku ya kiyamun laili ya yi na filfilu kuma ya jira asuba yana jiran ya zo ya istighfarin da Allah ke faɗa lokacin sahur wa bil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bayin Allah kaɗan suke bacci da daddare wa bil ashari hum yastaghfirun lokacin asuba za su zo su nusi ta istighfari to kaga dole sai zan to da asuba dole sai an tashe ka in ba isa ba in ba ka da mai tashin wani ko alam ya sa wallahi ba zai iya tashi ba saboda bacci yayi <laughs> nauyi to da haka akwai bukatar mutum ya kwanta da wuri yayi al-akhdh bil asbab alal aqalli ko hudu da rabi ya tashi zai iya yin koda shafa'i da wutiri ya dan jira ko minti goma ne yana istighfari kafin ayi as-salatu to wannan annabi ya yi faɗi falalar tashi kafin alfijir ke to a ce kana idan ka rufe annabi ya ce lalle in da yadda za a yi a same ka kana ambatan Allah kai ya kamata dan ya ce lokaci ne mashhudan mala'iku na halartar su ubangiji yana sako a lokacin bai kamata a ce mutum yana bacci ba wa ana anas radiyallahu anhu qala anas yace نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا بمعنى انتظرنا من جرا من يويت من جرا من زن الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وندري من جرنسا حتى كان شطر الليل يبلغه har sai da wajen rabin dare yake neman ya kai fajja a can sai ga manzo Allah ya fito fasalla na yi mana sallah sun makaɗaba na kuma yi mana kuɗi ba yar gajeruwa faƙali ce ala innan nasa kadi sallau sun marakadu ya ku tsaya ku ji lalle waɗansu mutanen sun yi sallah wato sun yi nafula sun jira na fito ban fito ba sun marakadu har suka yi bacci har suka fara bacci wa innakum lam tazalu fi salatin to ku sani ku nan ba ku gushe ba jiran nan da kuke ta yi kuna jira na kun yi nafila kun yi addu'ar kun yi istighfarin har wasu kansu yayi nauyi duk wannan tsawon lokacin da kuke ta jira na to wallahi ba ku gushe ba ana ta rubuta muku ladan kamar a cikin sallah kuke kamar a sallah kuke man tazartumu salata matukar jiran sallan nan kuke yi awa ɗaya kuka jira awa ɗaya da rabi kawai ana ta rubuta muku ladan kuna sallah kuna sallah kuna sallah kaga wannan ma wai ma'ana ba asara kuka yi ba wannan zama lan tazalu fi salati istihbab at-tabkiri bis-subhi fi awwali waqtiha wa huwa taghlis sai kuma asuba ana san ita ma ayita da wuri shine bit taghlis ana san at-tabakir bis subhi ita ma asba ayita ta da wuri a farkon lokaci fi awwali waqtiha wa huwa at shine at me at-taghlis idan aka ce alfijir ya keto ai za ka ga har yanzu da sauran duhu da babu wuta babu haske wani zai taho ba za ka yi cewa wancan namiji bane ko mace to wannan duhun da ya rage na sauran daren jiya ne amma yau ta shigo tun da alfijir ya fito ina fata mun gane ma'ana gari ya waye amma inda mutum zai to ba za ka yi cewa ga namiji bane ga mutum bane ka dai ga alamun ko duhun mutum ko baka gani ma to wannan na kiransa at-taghalisu at-taghalis shine baqiyatu zulmatin laili sauran duhun dare na jiya da yake tafiya a hankali a hankali din nan to tun da sauran duhun daren jiya a yi maza ta da sallah ba sai ido ya fara ganin kowa ba tare da cewa in ido ya fara ganin kowa gari ya yi sha har yanzu lokacin asuba ne amma ana so a yi ta a farkon lokaci saboda haka wannan yana nuna cewa wato sallar da ake so a yi ta a farkon lokaci an ware su wanda ake so a jinkirta an ware su sai ce an aisha qalat kunna nisa'ul mu'minati kunna nisa'ul mu'minat mata muminai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance wato kana mutum ɗaya kenan kanat ta kasance kunna sun kasance kunna nisa'ul muminat mata muminai sun kasance yashhadna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatal fajari suna halartar sallar asuba tare da manzon Allah a masallacin annabi ma'ana mata suna zuwa sallar asuba mutalaffi'atin bi murudihinna suna lillibe suna rurrufe da manyan hijabansu da mayafansu shine mirdu almirdu guda ɗaya kenan murut jam'i ne wato shine aksiya ke ne fasara can ƙasa ya ce tufafi ne mayafansu ne manya-manya da suke rufin jikinsu da su wal ma'ana mugaddayatun sun rirrufe jikinsu mugaddiyatin la yura min hunna shay'un ba a ganin komai a jikinsu sun tafi sallah sun sa hijabai duk da cewa dare ne Sun mayan summa yanqalibna ila buyutihinna to ga mahallu shahid idan aka kare sallah zaka ga sun juya za su tafi gidajensu to abin mamakin hina ya na salata lokacin da suka gama sallah sun juya za su tafi gida amma la ya arifu hunna ahadun min galas saboda galas me galas kenan muka ce sauran duhun daren jiya saboda sauran duhun daren jiya har yanzu din nan da suka juya za su tafi ba za ka iya gane ka ce wance ai wance ba ce wance wance ce na gane ta ba sai dai kawai ka ga duhun mutum da yana tafiya amma ba za ka iya gane wance wance ba ce saboda har yanzu akwai duhu na fata mun gane kenan wannan me yake nuna an yi sallah da wuri har ma gari har yanzu bai gama wayewa ba ba wanda ke iya gane su min algalasi saboda duhun daren jiya to anan akwai wani hadisi kuma da yake nuna yake cewa asbihu subhi fa innahu a'zamu ajran ku wayar gari ku wayar gari da asuba ma'ana sai malamai suka ce yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai a ɗan jinkirta asuba har gari ya ɗan yi haske ko kuma ana nufin idan kun fara sallar asuba a farkon lokacinta da duhun nan to a ja sallar asuba ɗin har sai an ga gari ya fara wayewa sannan a ce assalamu alaikum me yasa shi yasa ake cewa ana son a tsawaita sallar asuba domin wani a lokacin da ya ji an tara lokacin ma zai farka har zai iya zuwa yi alwala ya zo ya samu liman ya samu raka alfarko ba a gama ba to wannan inda dama ana yi shi sa kake ga aka ce a zamanin sahabai har suratu yusuf suna karanta sayyidina umar yana karanta suratu yusuf tun daga farko sai ya ɗauko suratu yusuf har sai ya kai ƙarshen ta a sallar asuba sayyidina Uthman ma yana karanta suratu yusuf saboda haka sai zanto ana cewa assalamu alaikum gari ya gama wayewa su mutane da ake sallar sun gamsu suna son irin wannan sallar <laughs> saboda haka dukkaninsu sahabbai ne yanayin tarbiyyar su da yanayin yadda suka saba da sallah in ma ba za ka yi musu haka ma za ce wace irin sallah ka fito mana da ita mu ba haka annabi yake mana ba za ka zo ka mana sallah yar gajeruwa <laughs> to amma mu a yanayin yadda kuma muka rayu dole babu yadda za ka yi dole su wa sabbi wa isma duka la'ala sun isa ka doganta ka ɗauko amma wa da sauransu to sai ga cewa an kace za ka rika tsanantawa to kila sai a ce ka tsananta da yawa to don haka dai wannan duka ana nuna lokutan da ya kamata a yi waɗannan salloli mala ya ce mata ya kunu mudirikan lilwakti to tun da an bayyana duk lokutan sallah kuma mun yi bayani in ba a manta ba cewa in dai har lokacin sallah nan gaba ɗaya wanda mala'ika jibril ya zo ya nuna kai sallah a cikinsa to sallah ka a kan lokaci matukan lokacin ta bai fita ba to nan ma zai sake maimaitawa ne in wani sababi ya sa ka jinkirta sallah har ƙarshen lokacinsa har ka zo ka samu raka'a ɗaya a cikin lokacin sauran raka'a uku sai suka ba samu a lokaci ba to ka riski lokacin duk wanda ya samu raka'a ɗaya a lokaci to ya riski lokaci kana gama raka'a ɗaya sai rana ta fito raka'a ta biyu a rana ka yi ta to sallar asuba ka same ta akan lokaci Shi shine yaushe mutum yake riskan lokaci za a ce ya riski lokaci ana bi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man adaraka min as-subhi rak'atan wanda ya riski raka ɗaya daga lokacin asuba ake nufi ba a sallar asuba ba daga lokacin asuba sai riski raka ɗaya saura minti biyar lokaci ya fita ya yi maza har yi alwala ya yi raka ɗaya yana raka ɗaya minti biyar ɗin nan ta cika sai rana ta fito Kabala an tatlu ash-shamsu tun kafin rana ta fito ya samu raka ɗaya annabi ya ce faqad adraka subha ya riski lokacin asuba wa man adraka rak'ata min al wanda ya riski raka ɗaya a lokacin la'asar qabala an tagruba shamsu kafin rana ta faɗi faqad adraka al-asra to ya riski la'asar wa laysa hadha al-hukmu bi subhi wal asri mala yace wannan hukunci da kaji duk da annabi ya faɗi asuba da al'asar ne zama ba ya takaita bane akan waɗannan salloli wa inna ma huwa amun fi kulli salatin a a ya game kowace sallah har azhar har magariba ana bi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man adaraka rak'atan min as-salati to kaji mazala ce duk wanda ya riski raka ɗaya daga kowace sallah faqad adaraka salata to ya riski sallah ma'ana ya riski lokacinta to da waɗannan hadisai ne waɗansu malaman fiƙihu suka fitar da wani hukunci kan matar da take da al'ada na fata mun gane suka ce to tunda annabi ya faɗa haka ƙaddara cewa sai tsarki ya same ta a daidai dab da lokacin da rana za ta fito sai ta je ta duba ta ga cewa ai ta tsarkaka kafin a samu misali gwargwadon bai wuce minti biyar ba ko minti uku sai ta tsarkaka ka za a iya raka ɗaya sannan rana ta fito sai suka ce to sai ta rama wannan sallar asuba ɗin ko da bayan ta yi wanka ne hakan nan idan lokacin da al'ada ta zo mata sai ya zo mata daidai lokacin da lokaci ya kusa fita daidai lokacin da za a iya yin raka'a ɗaya sai al'ada ta zo mata kuma ba ta yi sallah ba to bayan sati ɗaya nan idan mai yin sati ɗaya ce mai yin kwana goma ce kwana bakwai ne kwana shida ne in ta tsarkaka ana binta waccan sallar da al'ada ta same ta a wannan ranar tun da lokaci ya same ta daidai da gwargwadon raka ɗaya to sai ta rama wannan sallah me yasa suka ce annabi ya ce wanda ya riske raka ɗaya a lokaci to ya riski wannan lokacin sallah to ita ma ta riska to ana bincike mun gane ma na wannan to da wannan hadisan suka fitar da wannan fikihun idan har ya samu karbuwa a gurin malamai to suka ce to lalle wannan hukuncin yana nan sai abu na ƙarshe qada'ul fawaiti wanda muka yi magana akan sallah ta kufci lokaci ya riga ya fita ba kai ba saboda wannan uzuri da muka faɗa da wannan za ka iya ramawa za ka iya ramawa amma babu uzuri babu dalili lokaci ka bari ya fita na wata ya shigo ta watan sallah kan ta sha ta tafi kenan ba za ka rama ta ba me yasa ba za ka rama ba saboda baka da uzuri ka bata ne ta fita babu uzuri shi ne abin da za mu karanta sati mai zuwa insha Allah inda mala ya ce hali ya ƙazi man taraka salata amdan hatta kharaja ha? shin wanda ya bari lokacin sallah ya fita da gangan da ganganci ba abin da yake ko ma kallon talabijin yake har lokaci ya fita hatta kharaja ha har lokacin ta ya fita wai zai rama sallah ko ba zai rama ba don Allah ya da shi za mu karanta sati mai zuwa amma wanda zai rama sallah gashi an anasin qala قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة wanda ya manta wata sallah a zahar ce la'asar ce magariba ce isha ce mantawa ya dauka yayi sai daga baya tuna ashe bai yi fa a ba yau nan. kuma yanzu gashi har lokacin isha ya zo bai yi la'asar ba ko bai yi magariba ba ya manta mantawa yayi ba wai yana sana ba mantuwa kuma a gurin Allah uzuri ne auna an ko bacci ne ɗauke shi ga ta bai yi ba bai sani ba bacci ya kwashe shi me ya kafara sallafa kafaratu ha kafarata maganin wannan annabi ya ce an yi salli ha kawai ya je ya sallace ta iza zakar ha lokacin da ya tuna ta ma'ana ko asuba ce yanzu zaka je ka yi ta in ka tuna ta yanzu yanzu sai ka je ka yi sallah asuba ba za ka jira sai wani lokacin nata ya zo ba wasu malamai suka ce to kuma wannan shine lokacin nata a gurinka ba ma ramuwa kai ba lokacin ta ne a gurinka wasu ka ce a dai ramuwa ce dai tunda lokacin watan ya wuce to ka rama ta ne to yanzu wannan shine kadai ramuwa take kansa wanda yayi bacci ko ya manta ba bacci wanda shari'a ta yarda da shi ba wai kaga lokacin sallah yi sai ka ce to ai bacci nake ji bari in yi bacci ba ba irin wannan ba kawai baccin ne kwashe ka ba abin da kake so ba ma'ana ki ya kamar yadda bahaushe ke ta bacci barahu ne sace shi yana tashi sai ga ai lokaci ya wuce to wannan uzuri ne a gurin musulunci za a gamsu da shi amma wani rashin lafiya wani kaza duk wannan a musulunci ba uzuri bane amma shari'a ta yadda da wani rangwame guda ɗaya da muka sha maimaita shi rangwamen shine in akwai wani muhimmin al'amari a gabanku kuma musamman abin ya shafi addini ko ya shafi wani abu muhimmi na rayuwa kuma musamman ku nan jama'a ce mutum goma ne a mota ne kuke tafiya a wani muhimmin abu kuke aka ce an yarje muku ku haɗa sallah sai ku bar azahar ɗin sai la'asar ta zo ko ku bar magariba sai ishan ta zo wannan babu laifi saboda wani uzuri ba kullum aka ce ba tafiya ce a'a kamar yadda muka ce ibn abbas latta ma yake yi bayan la'asar ne yake latta magariba ta zo bai tashi ya yi sallah ba har isha ta kusa shigowa wani ya ce ibn abbas lokaci fa ya yi sai ce e sani lokaci fa ya yi shi ne sunna ya ce za ka koya min sunna ne na fi ka sanin sunna sau da aka ba a yi wannan magaribar ba sai da isha ta shigo aka haɗa su yana so ya isar da wani sako na musulunci aka je aka gaya abu huraira tsaye gumi cewa ka ji abinda ibn abbas ya ce sadaka ibn abbas sai ibn abbas ya yi gaskiya manzan allah salasalma ya hada magariba da isha ya hada azahar da La'asar ba tafiya ba tsoro ba ruwan sama haka sidda kuma yana zaune a garin madina ba tafiya yi ba ko ba bila khaufin wala mata hadisin na cikin sahihu muslim hadisin kuma na ibn abbas ne ya san duk da waɗannan hadisa sai malamai suka ce abinda annabi yake nuna shine in akwai wani babban uzuri wanda za a iya jinkirta sallah din saboda shi a ga bayansa to babu laifi yanzu misali da za a zo a ce ai za a yi wata lacca mun gayyaci wani malami zai kai har wajen tara ba a yi sallah ba mafi sauki da an zo za a yi magariba na koya a haɗa ta da isha sai a yi talacca daga nan ana taya ce subhanakallahumma kowa ya watsi ba sai an zo tun bayan magariba ana lacca har tara wani alwalashi shi ta warware wani ya fara jin fitsari wani kaza wani kaza sana zo a kiran sallah kuma a zo a yi sallah isha karfe tara da wajen rabi ba saboda an yi latta ba ya halatta haɗe sallar saboda wani uzuri ne ai ba kullum ake yi ba wani sababi ne ya faru to haka balantana da ruwan sama ballantana da tsoro da firgice ko wani kafiyu aka sa cewa kar a fita shida zuwa shida to kaga shida zuwa shida isha ba ta shigo ba sai aka ce lalle kar a ganka shida a waje sai ce to magariba nan mu haɗe ta kawai da isha kowa ya sallah ya shiga gida wannan ya halatta saboda wani sababi ne ya faru na fata mun gane to amma in ba haka ba bai kamata mutum ya bar sallah lokacin ta ya wuce ba wallahu alam saboda haka insha Allah sati na gaba za mu karanta waccan mas'ala